Majalisar Dokokin Ƙasar Ghana ta amince da ayyana wannan ƙudurin dokar na hani ga 'yan luwaɗi da madugo ne a sanda ta samu amincewar dukkanin mambobi 275 na Majalisar Dokokin. Wannan dokar da zai hana ayyukan luwaɗi da madugo kana kuma da tallatar da shi da kuma gangaminsa yayin da idan aka same ka da wannan laifin kaka iya zuwa zaman gidan kaso tsawon shekaru biyar na tattauna da wani wanda ya buƙaci na saka sunansa wanda yake ra'ayi a sakar wa 'yan luwaɗi da madugo mara sai abin da suke so ina gan bai yi ba me yasa nake cewa bai yi ba saboda kowa dai yana da ancin kan shi da ya kamata ya yi do kai wasu punishment da da ya ma ce an kawo amma yanda aka ce shekara biyar da sa mutum saraka be mi ba su kenan a bar kowa a bar su sai abin da suke so a bar yan luwaɗi ma dogo ka wani doka kowa dai na da yancin kanshi yasa da an bar dai a san yadda da yi wani abu daban da ya kawo amma ba duwai ce da cire shi sansan sam a gefe daya abdulfatah ba yusuf ture ɗan jarida ne da ke aikinsa a gidan talabijin na ƙasa gbc ina ce wannan murna nake muna farin ciki da irin wannan al'amari to amma ina nake da wato dan sokaci a cikin wannan al'amari shine ta bangaren mu manema ma'aikatan jarida inda aka ce wato da ne suka taimaka wurin publicity da sauransu wurin wannan nan su kuma sun samu shekaru uku sai da halin yanzu al'ummar kasa baki daya tare da mambobin majalisar dokokin na jira ne tabawar hannun shugaban kasa domin wannan kudirin doka ya zama doka abdallah shamun bako accra rfi